Bayan sauke sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi, bayanai sun nuna da cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa ne inda zai yi zaman gudun hijira. Bayanan da na zakulo sun nuna da cewa tsohon sarkin na Kano zai zauna ne a garin Loko da ke gabar kogin Benue a jihar ta Nasarawa. Na sami zantawa da mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo inda cikin dare ya bayyana min cewa a lokacin da nake magana da shi suna dakon zuwan Sunusi Lami da Sunusi daga Abuja ne inda ya sauka da misalin karfe taran dare. Daga Kano kan kawo shi Abuja ne, daga Abuja kuma da za a kawo shi Nasarawa State ne. nasara state kuma shi aka ɗauki loko akan za kawo shi loko to suna abuja ɗazun nan kuma sun buga waya sun taso daga abuja akan za su zo loko ba su zo ko ba a cikin daren nan kenan a cikin daren nan za su sauka yanzu aka ina jiran su ne nema idan na su labarin sun zo kusa kan ɗin fito in tare su daga nan sai sai mu gangaro cikin gari tare To eh. amma ranka ya daɗe kana ganin kamar zai zauna a lokon ne har wani lokaci? A'a ya rage na gwamnati ne kuma kin san abin tun da abin ya faru da faransa da shi yanzu dole ne a raba shi da gurin saboda haka ba zai yiwu ci gaba da zama nan dindindin ba amma ni kaina ma da aka ce za kawo shi nan ni kaina ma na ji wani iri da kamata a ce ya zauna a nan ba irin wannan bai kamata a ce ya zauna a nan ba domin akwai wanda wanda bai kai shi ba ma kamar sarkin gwandu lokacin da jakolo lokacin da aka cire shi an kawo shi jihar nasarawa ne a jihar nasarawa kuma aka shi obi local government ne to da aka haje shi a obi kaɗan haka aka aka zo sake ɗaukan shi sai aka koma da shi kaduna to a kaduna yake har yanzu nan to saboda haka na ganin ba za su ci ba za su bar shi a lokacin nan ba dole za a samu wani wani jiha da za za za za tafi da shi ya je zauna eh, wani lokacin nan gaskiya ya yi ƙauyen da za a ji shi. yaya ka ji da cewa wato za a kawo shi yankinka. na ji wani iri domin wannan jarabta ne ina kan kowa idan Allah ya riga ya rubuta maka abu to dole ne abin sai ya faru mm. amma tun da abin ya riga zama mukaddari ya riga ya faru ba yadda za a yi haka haka haka Allah ya shirya mishi to amma ranka daɗe tun da ka yin bayani cewa ko da sarkin gwandu lokacin da aka sauke shi an kai shi jihar Nasarawa yanzu ga eh. sarkin Kano an sake kai shi jihar Nasarawa menene a eh. jihar Nasarawan nan wallahi ba komai inda Allah ne ya Allah ne kawai ke nufa kasu haka. Mai martaba sarkin loko kenan, Alhaji Abubakar Ahmad Sabo, na kuma ji ta bakin wani basaraken da ya buƙaci saka ya sunansa. Ana hakika wallahi babu daɗi, domin sarki a ƙasa jagora ne na jama'a kuma shugaba ne na al'umma. Ba shi da wani wari cewa wani ne na shi wani ba na shi ba, a matsayinsa na uban ƙasa. To idan wannan abu ya faru ba mu da abin da za mu yi sai dai mu taya shi da addu'a. mace Allah ubangiji ya sa haka Don da ya faru Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi gare shi domin Allah yakan hana maka wani abin in yana son ka da wata abin to mu muna fatan Allah ya sa hakan ya zama to masa alkhairi duk ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Nasarawa ya ci tura saboda yanayin dare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.